وأخبار المبدعة قالت الصغير والكبير والعالم والجاهل والرجال والنساء وجعلت العليم منا حيران لا يدري ماذا حدث ولم يحدث كل هذا في عالمنا المختصر ماديا الصالح أخلاقيا وروحيا وقد يفسر لنا هذا الأمر ما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير لما يكون في آخر الزمان من فتن وما يجب على لينجو بدينه ونفسه من آخر في آخر الزمان ونحن في آخره يكون المتمسكون بالإسلام العاملون به كليلين غرباء بين الناس قال عبد الرحمن بن شيبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدا الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدا عقوبا للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يسرحون إلى قتل الناس رواه أحمد طوبى للقرباء جملة تحمل على الخلق فيكون المعنى أنهم قد طلبوا وأن الله اختار لهم طوبى وهو إما مقام في الجنة أو منزلة عظيمة عند الله أو تؤمر على أنها دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجاب فقد دعا لهم بأن يصيب ما هم فيه من أمور الدنيا وأن ينالوا تلك المنزلة العالية في الجنة يوم القيامة وفي آخر الزمان ونحن في آخره تنقلب الموازين وتتبدل الحقائق في أعين الناس فعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخون ويشهد فيه المرء وإن لم يستشهد ويعرف المرء وإن لم يستحلف ويكون أسعد الناس بالدنيا لكأهم لكأ لا يؤمن بالله ورسوله رواه الطبراني عباد الله في آخر الزمان ونحن لا نشك في آخره فتن قوية شديدة مظلمة يضيع فيها الدين والخلق والمبادئ والإنسانية بسبب حب الدنيا والصلاة عليها إلا ما رحم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمال بالأعمال أن كقطع الليل المسلم رواه أحمد فشبع الفتن بالليل المسلم في انتشارها وشمولها حيث يتعرض لها كل الناس ولا ينجو منها إلا من إلا من عصمه الله وذلك من كثرة الشهوات والمغريات وسهولة الوصول إليها وكثرة وكثرة الداعين لها وكثرة أعداء الإسلام والمتلبسين به وشدة مكرهم وكيدهم للإسلام والمسلمين مما يجعل الصلاة في هذه الأيام على تركه هذه الفتن والابتعاد عنها ثوابه أعظم مما يتخيله الإنسان فإذا ثبت الشاب والفتاة المسلمة وقرب على دينه بقوة كان له أجر عظيم مثل عن خمسين رجلا من الصحابة كما جاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمرة للعامل فيهن مثل عدد خمسين رجلا يعملون مثل عملكم وهذا في رواية قيل يا رسول الله أجل خمسين منا أو منهم قال بل أجل خمسين منكم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب والمخرج من هذه الفتن الصبر على دين الله تعالى وحسن التوكل عليه مهما صعب الأمر واشتد الخطر قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن صبرنا على التمسك بالقرآن والسنة وأكثرنا من النظر فيهما والالتكام إليهما في كل شؤوننا لا يضرنا كيد الكاذبين ولا ظلم الظالمين ولا عدوان المعتدين وأهم شيء وأهم شيء ألا نضر في ديننا واعتقادنا وإسلامنا وفوائدنا والتزامنا شرع ربنا سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ويعين على الصبر الصحبة الصالحة فإذا ارتبط المسلم بقوم صالحين على شاكلته أخلاقهم كأخلاقه واهتماماتهم كاهتمامه وغايتهم كغايته شعر معهم بالأرض وظهر عنهم بعض ما يعاني من العسى والخلل والكرب وقد ورد في الأحاديث النبوية أن فتنة آخر الزمان هي الأخيرة أشد حيث تكون كل فتنة أشد من التي قبلها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشراق الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس الحق بالباطل حتى تزلزل الإيمان فيصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا كلما ظهر فتنة قال هذه مملكتي ثم تنكشف ويظهر غيرها فيكون هذه فتنة هذه هذه ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة فكثرة ظهور الفتن بأنواعها هي من أشراف الساعة التي بدأت يفتتح في هذا الزمان وأصبح الأمر محاطا بأنواع الفتن منها فتنة النظر الحرام من خلال ما يعرض في القنوات الفضائية والمجلات ومواقع الإنترنت وما يتناقله الناس من صور ومقاطع ومقاطع الفيديو المحرمة عبر الحواسب والحواسب وغيرها وفلة المال الحرام كأموال الربا والرشاوي وبيع البضائع والملابس المحرمة فأكل المال الحرام لا يستجيب الله دعاءه وفتنة اللباس الحرام سواء من الرجال أو النساء وكثرة وقوع الناس في الفتن حتى يصير متجنبها والهارب منها قريبا بين الناس وعن أم مالك البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخر برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه حديث حسن وسنن الترمذي اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين اليك منيبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kurbar ta yau tana karantar da mu <clears throat> musiku na ƙarshen zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishara da su kuma da yawa muna ganin su kullum suna afuwa waɗannan fitinu ba zai bushe ba yini ba zai bushe ba kana jin ga wata fitina a can wata kadanta da idonka me sa ka bakin ciki sai ka ji labarin wacce ta fi tafi cewa da yaro da babba da malami da jahili da maza da mata da mai haƙuri kowa ya tsimoce cikin wannan kowa tunaninsa la ya da nema za a kowa bai son zai faru ba waɗannan fitintunu da suke faruwa a wannan rayuwa ta mutu wannan lokaci ba abin da yake kawo su sai faduwar ɗabi'u na addinin musulunci annabi muhammad ya fassara mana cikin hadisinsa idan ƙarshen zamani ya zo da abin da ya wajaba musulmi ya aikata don ya kubuta da addininsa da rayuwarsa hakika ya zo ƙarshen zamani zai zama wanda yake ruku da addininsa me aiki da karantarwar addini kaɗan ne a cikin mutane kuma za su zama kamar baki a gari abdurrahman ibn ya ce na ji da kunnuwa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulunci ya fara bako kuma da sanin zai koma bako aljanna ta yi daɗi ga waɗanda suka riƙe addini bako aka tambaye shi ya manzon allah suwaye baki nan kada sai ce su ne waɗanda suke tsayu akan gyara ko da mutane sun lalace wannan kalma ta duba malamai suka ce jumla ce za a iya ɗora ta akan labari sai kasance ma'ana annabin su ɗabu sun ji daɗi allah ya zaɓe su ko dai wani matsayi da allah zai ba su a cikin aljanna mai girma ko kuma addu'a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi musu kuma addu'ar annabi karbabiya ce shi ne annabi ya yi musu addu'a allah ya jiyar da su daɗin rayuwa wato daga al'amuran duniya kuma allah ya ba su matsayi maɗaukaki a cikin aljanna ranar alkiyama daga cikin fitan turuna wannan ƙarshen zamani akwai canzawar gaskiya a idan mutane Abin da ya zama shine hakika sai mutane su ɗauka shine barna ummu salma Allah ya ƙara ya gare ta ta ce na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa zai zo a ƙarshen zamani mutane za su dinga ƙaryata wanda ya faɗa musu gaskiya za su dinga gaskanta wanda ya sheƙa musu ƙarya za su haƙinci wanda ya zama amintacce za su amince wa wanda ya zama haƙintacce duk wanda ya zama haƙinci mutane za su amince ma mutum zai ba da shaida ba a daidai shaida ba mutum zai rantse ba a nemi ya rantse ba zai zama wanda ya fi kowa jin daɗi rayuwa a wani lokaci shi ne tarkini ɗan tarkini ba ya imani da allah da ranar lahira ba ya imani da manzan allah yana da cikin abin da zai zo cikin ƙarshen zamani ɗan uwa musulmi da ke tunu masu ƙarfi masu tsanani masu duhu masu tolar da addini masu tolar da ɗabi'un addini masu tozartar da mutuntaka duk ba wani abu zai jawo su sai san duniya da kokowa kan duniya sai wanda Allah ya rahama da shi Allah ka sai ya mutu wanda za ka wa Abi Huraira yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bani ku yi gaggawa wajen aikar alhairi akwai wasu fitintunu kamar yankin duhun dare suke sai annabi kwatanta wannan fitina da duhun dare wajen yaduwar ta kamar yadda gare yake lulluɓe duniya haka fitina take mamaye duniya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba mai kuta daga wannan fitina sai wanda Allah ya bashi kariya Allah ka ba mu kariya wannan kuwa saboda yawan shahawa wato ababen sha'awa da ababen da ke rudarwa da kuma hanya mafi sauki zuwa gare su da kuma yawaita masu kira akan alalace kamar yadda yau ake buɗe gidajen talbijin ba don komai ba sai don a karantar da barna a koya wa yara yadda za su tashi a lalace kuma a ƙasashen musulmi a garuruwan musulmi a gidajensu kuma a ɗibi 'ya'yan musulmi a sa su a waɗannan makarantu na baɗala da sunan sana'a ana koya wa yara sana'a da tsananin makircin makiya in ji manzan Allah yan uwa musulmi ku ji abin da ya faru a wannan sati ko kuma a wannan gari namu a cikin yan kwanakin nan yara mutum ashirin da shida aka ɗebo su daga gombe shi su takwas a cikin wani gida ana koyar da su kafirci waɗanda suka ɗebo su kiristoci ne a nan tudun wada tudun wada ta nan cikin garin jos aka samu yaro allah ya fitar da yaro guda ɗaya yana tambaya ina makarantar koyon alkur'ani take sai Allah ya kara da wani mutum mai basira ya ce daga ina kake ce shi dai yana son makarantar koyon alkur'ani sai kawo shi jama'atu na sunan islam sai ce to ni din nan iri na mu 26 ne aka sato mu daga gombe da sunan za a ba mu sadaka aka sa mu mota aka fesa mana wani abu bacci ya kama mu ba mu tashi bude ido ba sai a wani gida watan mu zai kai wani ne yake shi da yaro yake da sanya ya watannin ba wata takwas jama'ar musulmi ya'ya ashirin da shida yau a nan garin ma wani san yi haka kuma wani sai suka ce mun kama su ne za mu koya musu sana'a yanzu duk kiristoci yaran kiristoci da suke kol suke kungiyoyin baɗala ba ku koya musu sana'a ba sai ku sato 'ya'yan musulmi ba sanin iyayensu ku zo da su ku su a cikin gidaje ku ɓoye su wannan yana nuna lalacewar musulmi da yadda musulmi suka zama a banza a idan kashirai yau da ɗan yau da ɗan kirista aka kama guda ɗaya da duk duniya sai kaji labarin kowa sai kaji yana magana duk wata tashar rediyo sai kaji an ce an kama wani kaza kaza amma ku ce ƴaƴan musulmi ne wannan shagaltuwa irin samu Allah ya sauke da irin wannan ta wuce duk tunanin ɗan adam kadirci ya riga ya yi ƙarfi kafirai sun raina musulmi amma ba sa ganin kimar addinin musulunci ba sa ganin kimar musulmi musulmi ba komai bane a wurin su duk matsayin musulmi ba da kima a cikin su saboda shugabanninku ba su damu da kare addini ba yau da